Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Eh jiya mun kawo muku labarin ɗan majalisa mai suna Aliyu Madaki Ɗan Nijeriya ya kai kudirinsa don a bude bodar Nijar da Nijeriya. Eh majalisa ta amince za a bude bodar Nijar da Nijeriya. Eh masha Allah addu'a ta karbu. Eh talakawan nijar da nijeriya dama su ne suke shan wahala nan ba manyan ba ne suke shan wahala. Talakawan su ne masu shan wahala. Amma wannan ɗan majalisa ya dage ya kai kudirinsa gaban majalisa. Insha Allah 'yan majalisa sun amince har sun sa hannu nan gaba za a ba wa Tinubu umarni ne ne eh, tunda majalisa ta amince kuma sun saka hannu insha Allah za a bude bodar Nijar da Nijeriya nan gaba kaɗan za ku ji labari labari mai daɗi insha Allah za a bude bodar dan da rufe bodar nan talakawan Nijar suna wahala na Nijeriya ma suna wahala to yayi kyau masha Allah addu'ar talakawa ya karbo insha Allah tunda yanzu majalisa ta amince nan gaba za a sa Bola Ahmad Tinubu shi ma a bada umarni a bude mana wannan boda dari rufe da nan kowa ya jiki insha Allah yan Nijeriya su ma sun ji jiki mu ma yan Nijar mun ji jiki tunda yanzu an sa hannu dama abu don saboda talakawa ake mulki kuma dan majalisar nan yayi kokari sosai wannan shine jagaba eh insha Allah to yayi kyau muna godiya sosai Allah ya kara haɗa kanmu mu da yan Nijar da Nijeriya to yayi kyau masha Allah godiya muke wallahi mutane su tashi karatu in malami ka ɗaura kanka a matsayin matsayin ilimi in ba kai bincike ba ka da ilimi sai kai bayan Allah ka halakar da su wannan ba wani bakon abu ne ba dan ga mushrike sun hito tare da musulmi suna nuna jin daɗin goyon ba su bisa wata haraka abu ne da dadde in sharri ya samu a ƙasa ƙasa akwai musulmi da kafirai da mushrikai duk tare ne za a fada cikin wannan sharri in alkhairi ne haka ne to kenan kowa ba mai son sharri da musulmin da arnan dole ne musulmi in sun kirito suna nuna roƙon Allah sai su roƙon Allah Allah ya kamo sauki idan mushrikai matsawa sun yi to ba a hana su in kai abba ka sani baka kai karatu ba a hana su ina nanatawa mazhabobi guda uku Shafi'iyya Malikiyya Hanabila ka bincika gani shin idan za a taya roƙon ruwa da musulmi da kafirai da mushrikai in buri matsaha a gari guda na duk suke to ana yi daban-daban yau musulmi su zo gobe wannan mashirkai su hita ba a yi ba a yi tare aka hita tare aka hita rana guda da matsawa da kafin garin da yan borin garin da musulmin garin rana guda za a tafiya don gudun fitina idan an ka zo inda za a yi addu'a musulmi su koma masallakin su su yi addu'a su yi sallah istisqa'i su kuma yan borin su koma cin wani bangare daban su yi tana su abubuwa ba a hana su idan Allah ya sarka muku da ruwa dan buri ko matsayi bai isa ce ai da su roƙo ne Allah ya karba ba in ko kun kai sake yau kun ka zo kun kai sallar istisqa'i roƙon ruwa Allah bai karba muku ba a samu dace ba gobe yan buri su ne ta daidai Allah ya ya zai zai da ruwa a wannan rana suka yi suka samu mawafaka suka zo suka yi abubuwan suka yi aka yi ruwa kun shiga uku musulmi borin nan zai ƙara tasiri a cikin ku ku hankali don kun ga yan gori sun ta waje wayo wai su ciyan sai ku ta abannan awarin su wacce mu su haka nan ne ake musulunci karatar ka ai shirar da su a in kun kai suke sun kate su kare suka yi roƙon ruwa in Allah ya yi wannan ruwan bayan na ku kuku yi ba a samu ba kun shiga uku fitina ce na ce zan gaya muku nan a nan ta mun samu wannan matsalar wani suka cawo bori bori bori ya so ko kai da ina bori yana nan yana nan a garinku yana nan a ƙauyenku yana a cikin Nijar ba ka san da an ka sa ainihin minista na ainihin kula da addinai da kilti da sauransu kilti mene ne ai ba asalin addini ba ne duk abin da kake bauta ba ka wannan shine droit de kilti da kake ji ba sai ni ba la religion mm kilti duk abin da zaka yi bauta ma ko kan kare zaka sare ka aje kana bauta mai kilti kinka ne an gane ku to shi sa akai wannan ai zalunci ne duka tsari na demokrasi a kashi da a nuna maka da addinin ka kai mai addini da mai bori da matsayi duka dai wani abu ne na galgajiya ba ku da bambanci an gane ku sai dai an ana bukata a ce ku addu'a ko roƙo a kira ku sannan kuma wancan lokaci ko baka sani ba ne idan a kira malamai suka yi addu'a a kira matsaha su yi addu'a in bori su ma su yi nasu kirista su yi nasu ko baka sani ba ne wannan tsari ba yana nan ba a ministarki ku babu wannan yanzu na za ku so ko kai ƙarya ne burin bai ce ko ina ba mai buri na ta buri ne matsayi na ta tsahi a Najeriya da Niger tsahi akai sosai ballantana ma a Najeriya inda aka yanka mutane ana zubar da jini dan tsahi wani ya ce ga ana zubar da horon wai ana zubar da nono da hora dan Allah da mutanen aka yanka a Najeriya ana tsahi ana zubar da jini ba gani ba kai ba ga kuma kan mutane aka nunawa wanda aka tsayar su a Najeriya ba gani ba sai a Niger da wasu wawaye dole sun da su wannan me an ka an kai hora me hora hora ba noman ta ne ake ba me nono ba ta tsotsa yanka ba jini da ka yanka dabba ibada ce ka zubar da jini in ka yanka ba don Allah ba ka zama shirki eh duk wanda yanka ba don Allah zama shirki ko kaga matsayi kenan ba shine ake Najeriya ba zai dan kaga wasu wawaye dole shi ne za a nuna mana a nuna a ce ga abin da mi an kai mu ko kula mana da wannan sun zama sun sakarci ne ƙarya ce amma ba ka hana su amma addu'ar da suke yi na roƙon alheri ga ƙasa ba ka iya ce Allah bai karɓa wa ya gaya maka wa ya gaya ma bayan Allah ne mushrikai ne matsafa ne bayan Allah ne muna addu'a Allah shirin da su amma ka shiga tsakanin ubangijin su to wake ba su abinci wacce maka shi matsayi yace Allah ka bani Allah bai bashi ya gaya maka kai malami ka karanto mana aya kana aika ce Allah ya ce wa ma da'al kafirin illa fi dalal ai addu'a kafirai ba ta kasance a cikin kuma sai cikin bata aha anan ne ko a kenan ko ce Allah ka bani abinci sai Allah shi hana mishi ai da duk da duk kafirai duniya sun mutu da yiwuwa eh da duk mushrikai sun mutu to mu gyara a gyara wallahi a gyara irin wannan in ta samu ko gobe Allah shi kiyaye irin wannan dai masiba duk wani dan ƙasa iya hito da ba ma guje da arne da musulmi da da kirista da ainin da kafiri da mushriki da matsahi da dan bori kowa hito ya nuna ainin damuwar shi ba kai hana shi kace kai dan kana musulmi musulunci ya san da wannan in an ka zo kuma za a roƙon Allah gaba ɗaya za a hita yana nana mata mana kan wannan ta abku nan tawo mun samu haka na a lokacin da ana roƙon ruwa muna cikin bala'in rashin ruwa wata shekara in ne wannan magana da dama sun san wannan don ba a dauki lokaci ba musulmi suka tafi suka yi istisqa'i bayan an sallar roƙon ruwa ba a samu rana an kai ruwa ba gobe yan bori sun kai ta da sarkin borin su yan borin nan suka zo ran nan aka zama ga wani irin ruwa garinta sai da cika kyantam da ruwa ‘yan boro suka dawo cikin ruwan suna ihu suna kuwa suna mutane suna ma musulmi da malamai barazana na ga wa'yansu saman motuna suna gudu cikin ruwan nan gari ya kwashi ruwa tituna sun cika da ruwa suna gudu suna murna ga su roƙon Allah la karba musu wannan ba fitina ba ce wai ku ce dan kun ga ƴan bori sun ta wurin su ciyan ku ce borin mi borin tsiya mi ta iya ta bori aljani mai aljanin banza da mutum ne kamata halitta ta kamata wanda bai san me aljani shine ke ɗauka aljani ta tsiya su ba jahilai na ba ai ya kamata ku tausaya musu ku ce Allah shirar da su ka tsaya kana mai da abin banza ne shirme ne kai da kasan alqur'ani kasance ƙarya ne ha tsayi gaba ɗan shi menene a bukanci menene قل هل ننبئكم قل هل أنبئكم على ala تنزل a fakin a fim أفاك أثيم wa aksar وأكثرهم الكاذبون Ka gaya musu insha Allah kuna son in baku labarin suna ganin annabi a wannan aksar kame wani abu ne kamar bokanci kamar sihir a'a Allah sha'a ka gaya musu hal unabbiukum shin kuna son in baku labarin ala man tanazzalu shayatin su wane ne shaydanun aljannu ke sabgo musu da wahayi kuna so in gaya muku tanazzalu ala kulli afakin afimin shedannun aljanu suna sarkowa da wahayi irin nasu ne ga duk wani mayawaicin ƙarya mai yawan ƙarya afakin mai kiran ƙarya afimin mai yawan zunubi kenan matsayi wajen matsawa nan su ne aljanu suka ta suna musu hayi za a yi kaza sai a yi arwa ba ka gani Nijar ku malaman da ke ci haka nan dan kun ga wannan abin da yan buru suka yi duk shekara Nijar ana suna arwa ko aro da ake ta Nijar ta matsawa ba kusan da ita ba ba ku magana akan ta sannan ana kora kuma korar buri sannan kusan misali a gari ya mai da wuya a ce a gari ya mai in sahiya ta waye ba ai buri biyu ko uku ko hudu ba a cikin garin ya mai haka a maradi haka a tawa haka a gadas haka a zandar haka a doso haka a difa to ina burgitti ku ce mutane ya so kuke idan ai jiwo mulki karya kuke malamai ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wallahi ku gyara in za ku yi magana ku zan yi adalci wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba idan za ku yi magana ku yi adalci ko da dan uwa kusanci ne eh ku yi adalci mu ba mu sha'ani yan buri in so su yan buri su yuto su abin da suke me sun kai da ba ya su me sun kai ya ma akwai su ina sun ka tayi sun yuto suna nuna goyon bayan su ga shugaba wannan cani sai ka hana su ka hana su bori ma kaje ka hana su bori amma ba ka hana su yuto ba ko ku ce a kore su musulunci bai ce a kore su ba in kana da ayata ce a kore su ka kata kuma sannan tsahin da suke yi kasan da akwai yan bori a garin kuma kasan da akwai yan bori Niger kasan da Niger ana tsahi kasan da Najeriya ana tsahi ana bori ana cin hannama mutane a Najeriya a dafa a ci ana yanka mutane a sarkai gawaye ana gumke da su a zo a kira sunan mutum ya ta zuba kuɗi Najeriya ba ku san da su kuma malaman Najeriya wa'ansu wa'ansu su ma wanda ina ganin wasu suna so su mana katobara a cikin wannan sha'anin Niger ba ka san da ainihin tsahin da aka yi Najeriya ba kai yanka mutum ne a zubar da shi ne a yi tsahiri da shi ba gani ba shi dan kaga ana zuwa nono waɗanda wawaye jahilci ne mu da an masana addini mun san shirme ne ƙarya ne kai kuma ka ɗauki wannan shine ka nuna mana ka nuna mana duniya ga abin da ake Niger ba bayan an mulki ai ga wata masiba masiba ba kai dai masiba a gare ka masiba tana a Najeriya inda aka tsaye da mutane tana nan a Najeriya nawa ne aka kama wasu tsaye da mutane a Najeriya kullum sai ai tsaye da mutane kullum bata ishe ku ba ku tsaya da Allah ku shi da naku don Allah ku shi da naku mu shi da namu eh mana Allah ya samu gani Allah ya sa sako ya isa gare ku Thank you.